الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tabbata da tabbata Allah salata ya ce ci ga mijin tabbata ne Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inan na safu gogu bai Muharram 1436 kalenda Nigeria na jin daidai da safu gutsun ya tsago da yiri november 2014 kalendar miladiya ne kafin ya shi ci daga kafin littafin aqidatu ahli sunnati wal jama'a ya sheikh muhammad ibn salih al-usaymin rahimahullahu ta'ala man gan wa nara annahu la hujjata lil asi ala ma'siyatihi bi qadari allah ta'ala لأن العاصي لأن العاصي يقدم على المعصية باختياره من غير أن من غير أن يعلم أن الله تعالى قدرها عليه إذ لا يعلم أحد قدر الله تعالى إلا بعد وقوع مخلوره وما تدري نفس ماذا تكسب غدا فكيف يصح الاحتجاج بحجة لا يعلمها المحتج بها حين إقدامه ألا ما اعتذر بها عنه وقد أبطل الله تعالى هذه الحجة بقوله سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى, حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تقرصون ونقول للعاصي المحتج بالقدر لماذا لم تقدم على الطاعة مقدرا أن الله تعالى قد كتبها لك فإنه لا فرق بينها وبين المعصية في الجهل بالمقدور قبل صدور الفعل منك ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن كل واحد قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار قالوا أفلا نتكل وندأ الأمل قال لا يعمل فكل ميسر لما خلق له رواه البخاري ومسلم ونقول للعاصي المحتج بالقدر لو كنت تريد السفر لمكة وكان لها طريقان أخبرك الصادق أن أحدهما مخوف صعب والثاني آمن سهل فإنك ستسلك الثاني ولا يمكن أن تسلك الأول وتقول إنه مقدر علي ولو فعلت لعدك الناس من في لعدك الناس في قسم المجانين ونقول له أيضا لو عرض عليك وظيفتان إهداهما ذات ذات مرتب أكثر فإنك سوف تعمل في فإنك سوف تعمل فيها دون الناقصة فكيف تختار لنفسك في عمل الآخرة ما هو الأدنى ثم تحتج بالقدر ونقول له أيضا نراك إذا أصبت بمرض جسمي طلقت باب كل طبيب لعلاجك وصبرت على ما ينالك من ألم عملية من ألم عملية الجراحة وعلى مرارة الدواء فلماذا لا تفعل مثل ذلك في مرض قلبك بالمعاصي جاب من قام ونرى يلي بمعنى من عقيدة لا حجة للآصي حجة أبو يزعني لسقوبنا على معصية الله itiye da bayan tsoyoci bi kadarin lahi ta'ala bi kadarin tsoyoci ya ezu su ya tsoyoci ba ga kin ayen na luwa ga a ga so kwakwa ya bugo kadara ga wunye la aji wujo a a li anna al asi ya bane da ne so ko ba ne ya kudimu alla al masu yace wayan na kin ke da le ko ba bi tiyari da bi tawi ni gairi an ya alama ma da gige an Allah ta'ala qaddara ha alai mutu a dai mutu wale un ga an ni ko ka wuya wuce da ajiye wa illa ya a ahadun qadar Allah ta'ala ibo zanu rabe ne kadar ya tsoci na zanu da ilimi wa illa ba da in makudurin da gwa zumane wuce aji faruwa nina wa ma na sun ma za ta tibu gadan sai ba yi ke na ji e suna Kin wa gan goyawa ba wani nabo yanzu ga shi fe da le soko ba ga kila wace le soko ba ngan a cin a soko dikiyo so ko ka gan mu ya jo a a so kwa tuchi tun bi mu maga wala no tutuci in ma ya ti yan nan ku min ne hudan ni tabau da fa la dulu wala yashqa ce talita ti ci ji mu maga wala imano ji gangani bi litafi ce ti ji foro be tunguri makawaye makawaye etunde de ce ki lab sai ci la bayani da ya zai ji imani yuyi nan ya annabawa shi ya za kirki shi na yi ji imani aji bada alayin ba sai ci bacha alai filuwa nan sai ci make la bayani da ya kenke mu ga da lulu ya aljanne da ya ridaji da fifa da gafare ko yawon ya rayuwa wangi na sai ta bayani na solabi yabo wa sayo lokacin kirkin nan sai ci make bayan labe tiyan zai ji lokacin jirgin nan جماعة فرعون جماعة نبي شعيب جماعة نبي anabi n'ugu ji jama'a anabi lutu ji ma na zai ji imani ga annabawa shi yana kin na tsoci jin alaka ji wa jama'a na ji kiya wufe jama'a na ji udule na ga jama'a na ji wa binu jama'a na ji wa ji kaza zan wuce shi sai wale wa zan wuce je biri wa zan wuce je bi wa zan wuce je gojo bata ne kiyo ebu luwe ne akibatu ya azalimi ne na ebu wo do ga je waya daji nne ja wa ga kiyo wa ga sai za a bishi wafe yi su kuba wafe na kadara ya ce ki jihuje tiya le bayan sai ya ci buwa kuma yau ko ebo na kwanda waɗe na ji suna wa ma ta diri nafsun ma za ta fi bugadan wa ma ta diri nafsun fi ai ardin ta mutu ku fa kai fa kaifa yasuhu li tijaji bi hujjati kuma ta. a tabiya ga zaga eh, laji hujja yana la ya lam wal mutajib ya hina qidam ya la ma tazara biha anhu la ya lam wa zadi ilimi al mutajib ne la yuci hujja na hina na kuna iqdami wannan kin da wadajun ala ma tazara biha anhu yana wala ba zai ta tuna وقد أبطل الله تعالى هذه الحجة ترجع وجه النجيك ووجه النجية بقوله سيقول الذين أشركوا يجي لين فاتوش باشنا عجع فيك لو شاء الله لو شاء الله نغا باسكو ما أشركنا يا لين فاسكو باشا ولا أشرك آباؤنا ندقون دقويجي a faso ya ci ba cima wala haramna mishi ma layin da cikin harama kazalika zaba lazina min kablin gole yadda na ga dana nan gole kadara ga da ajuja ba nan na ta ce to zai je kamiya na an ni ga su zuga marairin nan hatta za ku ba sana har da kaku na shi ba yi ba biya za bai da ku kul daga hal ku min ilimi mai da ilimi da ko fatukul jiwu na ne ga wacin yayi nan in tattabi'una illa zanna yana dai yana mutuna sai yin dora sai zato wa in an antum illa su ne mafiya sai zai biyan wanga gagana ko zai yanzu ga mana ko ya ce mai daga wani madai limin wani Ya bogo e zai la kadara ji hujja ya tiye kiwa ya tiye liyan bayan sai ya ci bwa ya zaɓi ko ne ba ni otoma oto dogo gan wa ga lecci katani ne da yin zagi na jisu mara mu yana mun je walo ya ci dawo ko a nan daga la yaqlu wanda rajulun bi imra'ati la kana shaytanu salisuhuma e za ke bugi be zagi da katan su shaitan ga ita tasha waga yayi zagi gwa ne dizu mara mu nan shawa ga sho anabi ya lawo sashi hundisa waga yayi wace ciyan doro da wace waye wannan wadda ne yanda ci waye na kawai hankali a kula ya jiya wayanan sai shi mai ga kulli ya ne gudu ya a tsari mu ya fazo furujahu ko inda yi ga kabiri yawe mun ji gwalo yin da ciwo sai ci maga wala taqdani bil qawli fa man ladhi fi qalbihi marar. inda yi ga sa ce la ya gu ga ne min fuji mun ji gwalo kiwo mun ji gwalo ya ci dawo sai ji wala tabarrujina tabarrujal jahiliyati al ula ke na ba ta labiyo ya kodi dai ìgbà tí ṣiṣẹ́ òṣìṣẹ́ òkú ní pátá ládùn màlù tí bí àbí iná lè ṣàdínwọ̀ lọ ndị ní ọ̀sẹ̀ ìtìdá nígbòhùn gáàbí fẹ́ ẹ̀gọ́ fọ́ra ẹ̀yẹ kàzọ̀lúwọ̀ ẹbọnù àbẹ̀mẹ́rin ka kàzọ̀lúwọ̀ ẹbọnù àbẹ̀mẹ́rin ẹ̀yẹ kàzọ̀lúwọ̀ ẹbọnù àbẹ̀mẹ́rin ẹ̀yẹ kàzọ̀lúwọ̀ ẹbọnù àbẹ̀mẹ́rin ẹ̀yẹ kàzọ̀lúwọ̀ ẹbọnù àbẹ̀mẹ́rin ẹ̀yẹ kàzọ̀lúwọ̀ ẹbọnù wani da daliliya wani da zaza ba yi wani ko zargin su yewe wuci da ajiye wọn a gaza ka zaki na jiye ka zan guja mun ga mafi ga waka wa mai luya na masa kwa ka ba wani nan na nan wani kadari ga ki ga yi na so musuncin majiya da bi e yi na ya ku ọkụ mushiriki yarin na ga fejin a da shirka ji a da kan zarjin a da lambar su ci ji a rabe ji su ku a don ina sako ka ne gadon Kaka sai cika ga a jan a ya jan wato shi da hannun ilaga bi ìṣàbùdó tàbí gádẹ̀ ìlú òtẹ́lú ìgbìdá kí wọ́n yà jùn gada eh? wa yana ku gada bindiga wa ga bindiga wa ce kan ko mu ga gano wuya na so ko ka ga da na ga da ji eh eh da shishi kuma mota fa unde driving license sa mota wuce ya mun ta la ta ko ga wa fa wa ta ko ta kafan waji ko da daga ko sai ya guwe waga waya zuwa ne sun ganda kuliyar su kuka ne gado mi lai ma kada kai ma duka dari ya fa kun ga zama wawa mutu na kya ya guya ce ji ne daga wa dukkan ne ko kila ka zaga ga na daga ko kawai ko amma ga na wuya ne su ko ba su kun wa fela kada su wujo mun ga wannan kuli da la'asa al-mutajib al-qadari ya ga zane ile su ko bana ne ga wannan kadara ji hujjana limadha lam tuqaddim limadha lam tuqdim ala ta'ati kila wacin na kin wa da Allah mi to soko muqaddiran an Allah ta'ala kadi kataba alaka wa tawalla na ga to soko da ka wai? fa inna la farqa baina wa baina al-ma'siyati abun ya libe da tsakanin rike da takaniyar da ya mutu sako ko miyale sako ba fil jahali bil makaduri etiya jace bai kadara ba wani ga wanzu wani mutu soko wala mutu sako ya gani bu yare ɗan yawon ya ga wani ke mina wani ga hanyar kayan da ya ce oke ɗogo ga hanyar soko kayan shari'a ya zugo guba guba wani minka kanu wani tunan. ko waga na ki wolo masallaci wo mulo coci wo kina o ci da coci o ci lo masallaci o ci ya ni ka ko kan na ka ni wolo coci no do ga ni so ko ka ko kila wọlé ìgbàlú wọ́n lè láti àtìgbà wọ́n tí ó bí lọ́gbọ́ ìyá ìlú ológagún náà ọ̀tẹ́gbàlẹ́dá àti àtàwọn yóò gáza olóòsùn ọ̀rọ̀ àjíyà sọ kọ́kọ́ eh, eh kila ka kuna wati yana wani shago ba na wada ɗin talaji nan ko ba na wada ɗin sinaya nan wada ɗin wucin wacce hada ke wata mutuwa mura baki da robar gijo a ji wajen wajen ji sukuci ga aga wajen hada ya hira mutu na waga giyo waga alawa ya ya da alawa ya hada ga su kuka wa waji ta yi ciwo kila wacce da lotu kirki wajen wasu da daidai wacce wajen kadara da wujan ina ji didi? Hmm. wani ha zai ban noma lamma akhbaran nabi sa sallam as-sahaba da kuna nabi ya sahabi labari bi anna kullu wahidin kad kutiba maq'aduhu min al-jannati kidi landor addan addanu wa yusha al-janna wa maq'adu min na madanu wa yushina qalu sahabi ga afala na takil wani da al-aqwana dawul amala yi ga ya ko sai laifi lugwa sai ko ya kai sana emi alijanna dumbo emi nama dumbo ebogo uya to bo milo to so wa ka alijanna uya do uya do na ka mu ga to so wa ka ga yimi na uya yo uya da unda a ale diga la a yi malu elotu fa kullu mu yasaru lima kulika law zan don do aga sauti je na je ali to bu bona ma na ejimi alijanna ya to yimi alijanna ga aselo ejimi na jimi to yimi na ga a aselo jaza'an bima kanu ya'malun man ya'mal mithqala dharratin khairan yara man ya'mal mithqala dharratin sharran yara salamun alaikum bima sabartum fani ma uqbad dar ya bago ya zo tun yina jinda ya tun yina ya gimi na jime tun gimi na ga ya bago zandoro ya ci tacin kiyaye sai cuje ne wannan lil asal mutajibil kadari sanan mai lama sanan mai وكان العطري كان مدي كوبا أخبرك الصادق قال إذا قصيا لي ولا باري أن أحدهما mukhawafin sa'abun ga ya ko ni dabo ya ku yole da dana umazu ya ko garanta shi kinkere shi dabo iye ci dabo amurba shi dabo gaba galobu shi dabo kashi ko da ma'arga maki aga tsarin ko wuce wasani alin sahalu ya e, kwaya ba ki ganci masu kun aminci dabo wale a kwata tawangi ko lewu ba galo gudawa fitila dabo security dabo umar street umar lagangwa aminci ka kano ga wo ko wuce wade ba wa wacin wade mu shi fina madaga wo wade go wade babo wade ba wa cin wade joshi gina kawai mai lafiya ɗin fiye ko ba ke take na fi goge waje gan wani kilomita kaza ka yi wato ba kaza nan ya kunna ce guwa ba abu ma laulo maka ba wa da lamito ya kona sai wa an gina wa da lamito ya ko bojin sonan to amuro ba shi shi to da su madan wani sai da ka sassa tasluku sani wadda abin da ga mutum kuma ba to wala yumkinu an tasluka al-awwal wa ma lam mu fara wata taqulu wa daga inda muka muqaddarun alayya a cikin haka ko ka wala fa'alta wa gada ce haka ga la adaka an-nasu fi kismin majani ya ga wala dan ni shage jage tina a ga ko guba da nan na aminci da wannan nama da wala mutum to da suna na ga a cikin haka ko ka ga cikin ga zai jin hmm. kai da gashin ta graduate makarantar ga TV ka zata babu babu ba nan ga aje tuwe wani so aje tsoka na ci masu yanan ma ji ji da hasha ehe yes ɗaya ci shi mashin wego amma ga wani injini wa gaje tiya na suku na so ɗin biyu ebo wulu update bai za shi ebo kawun ga je tuwe to su yulo da hasha ɗaya za ci sili yanayi jikin so. silin ne ube ba ci nan wu majin a rita fiyo tuji nan suka wada fiyo tu soji biyu ya gwa gaji gan wumuji amma gaji gan wumuji na gwa sun ya fara yan gan wuya fejin na bata wọn alagwa sai tanga au ya ci ya soko kan wata zamani na teke kanu kanu tamashin guna jika kan fiye goyo bago jika kan wuya goyo wuya goyo goyo goyo goyo goyo goyo wannan kulu lawai da iya gungan lau uridu alayka wa fi fasani tun ba gada da yawa idan kuma za ta martabin aksa ni da na e wani wade bana doku na NLPC bo na Shelo na Chevron bo ko ne embassy ne custom bo ne central bank ko dole ne e, na je wadi kiyo e wannan dukun mai federal government yo ba shi toma dana state government ko na sai masanja ko ko na sai gitu guno ka government yau ko na sai cleaner guno ka government yau yiri ne na fi a cikin to beli ni sai na ka sofa ta amalu fi ma dunan na ta saki da towa da lagwa sunan sai kiyo na soje tsoka na soje tsoka da wa lagwa sunan ci tsoka da gwambe ya rama ta kafa taktaru dina suka fi amalin akirati kilan gaje kin ya alkiyani wa ga ta itala da mawuwal adna mawuwal adna sun matata jibil kadar wadda kwa su tinyo tafi da lakadar a juja ina da ɗin qur'anu ba wa da sun jan wa ɗin ilimin dina wa da ko ta sallah wa a jikuniya da ainihin na so kuka ne ga da so ko dubu gobe ne wani ɓata wa yajin yaya wani ɓata ya ashe manya wani ɓata ya ashe manga ne amma na sai biyar da katun gwai sau da an tafiya mana hali mun zawa ngaye yi gbani zanu ci ya shi bagani ko yara ta magaga da la recruitment tan wani wajen awon ajikan ẹgbẹ́ tí ìbò àwọn ìgbẹ̀rẹ̀ náà tẹ́kẹ̀ẹ́ wọn sọ kó mẹ́wàá ní sọ tó mẹ́wàá ń wà gbàdé ìdèbè sọkọ́ àmọ́dẹ́gbà ẹ̀bùbẹ̀ sọkọ́ àbákọ̀ lè bẹ̀rẹ̀ àmọ́ sọkọ́ bẹ̀rẹ̀ ẹ̀tún àdínní ba gbítà ẹjá da ìrítà tí kòrò àmì gba òdébí dé fásitì àníwò ìlàjì sálà náà ní. ìyá ń pọ̀ ní ìwà wannan kun da wani ake ruwan na raka yi za a filta bin maradin jismi ba ta ga jewaye na karɓa ce tarakta ba ba kulle tabibin ni ilajika wa ga wa doktor dora yoga ke raba ko doktor dora jago ya bude wa ci da ji na scanning ko na test na blood test na da yawa cile na da kazaji na da liver test ji na da nasojin na da nasojin na wakanta na ba ta kiyo dai a da cin wayali riga ta yau ba ta ga wani jebun kibo wajen rusa ko gayya ta lafiya ga zamani ta fawar shi ne ni ga ta yi sa ko gayya lafiya ga amma ta su wake cibo da da wa ko ta dawo ya ji cibe ma ga aiwa cibe ma ga Allah mi da yi lawa ga Allah shi fasa ko ci ba tun ya sai na cibe ci shi na wasabarta alama yana luka min alami amaliyatul jiraha wa ma kulje ne je wato be tita tin amin da ba doctor waya waje wa gulo nfi ya gulo wele ga ti fele ga diki nga ala ti be ya wa ma kulje wa ala marala ti dawai wato ta wato ya to akulje ce nduku nduku ya e ti wato Allah wata da shi duku me ke ku ba ku wa ma akuri je bunu wale ga amfani da wala biya a wai gurbu nga iliyan ba ka ko ganji zuku ga wa da alisu ko ba nga tun kirge ga wa ja a ko ido na sallah waje a ko ido na zo sai a ko ido na qur'ano bi wa a ko ido na ido a ko ido la tawle di takiki a ko ji wala ido lugu ebo ya da alabi a wani alikiyami ka ko ga da ji doyi wa ale to ce to ce a yi a tangwa fa alikiyami wa da aljanna ko ga gunwa bi ne ga ji ami ta ga sabe ka baro ma dira wangi yi cha alkhair ne lola kuro jole tu wangi lu lole ne joluwa bawai guja abu nan ba ne ga din Allah ba mu lada an mai ga ci bikin sa ku fadi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik